Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 16 ga watan Janairu na shekarar 2018. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa kimanin mutane 94,000 ne hukumar zaben Najeriya ta ce ta yi wa sabon katin zaɓe a jihar Neja, amma wasu 'yan jihar sun ce ba su gamsu ba. Bayan haka za ku ji cewa ranar sha biyar ga watan Janairu a kowace shekara rana ce ta tunawa da 'yan mazan jiya kuma a wannan ranar wato jiya kenan aka miƙa wa gwamnatin jihar Borno wasu tubabbin 'yan Boko Haram su 244. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin taimako ne ya kamata gwamnati ta ba tubabbin 'yan Boko Haram. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma kafin nan sai a gyara zama a jihalan da duniyar ta wuni. shugaban hamayya na kasar kenya raila odinga wanda jam'iyyar national super alliance nasa ta kalubalanci sakamakon zaben da aka sake gudanarwa ya sha alwashin cewa zai rantsar da kansa a matsayin shugaban kasa na al'umma a ƙarshen watan janairu idan allah ya kai mu muddin ba a yi zaman sulhu tsakaninsa da shugaba uhuru kenyatta ba a wata hira na musamman da aka yi da shi a sashen swahili na muryar amurka yau talata odinga ya musunta zargin da ake yi masa na cewa zai rantsar da kansa ranar talatin ga watan janairu a matsayin dabara na neman matsayi daga gwamnatin uhuru kenyatta ya ce ba za mu yi amfani da bikin rantsarwar a matsayin wata dama na sulhu da uhuru kenyatta ba kuma mun riga mun bayyana cewa ba ma buƙatar wata matsayi a gwamnatin uhuru kenyatta muna son mu kasance mu ne da gwamnati sai dai kenyatta ya nuna alama amma bai yarda da zancen sulhu ba babban alkalin kasar general muigai ya ja hankali a watan Disamba kan cewa duk wani kokari na rantsar da Odinga a matsayin shugaban ƙasa za a ɗauke shi ne cin amanar ƙasa wadda hukuncinsa kisa ne. Hukumar da ke sanya ido a kan shirin tsagaita wuta da ke da girgire a Sudan ta kudu ta ɗora ma 'yan tawaye laifin harin da aka kai ranar jajibirin Kirsimeti inda aka kashe mutane goma sha biyar tare da raunata wasu su 26. Rahoton ya ce masu sanya idan sun tabbatar da cikakken bayanin lamarin ne a bayan da suka tattauna da shaidun gani da ido da kuma wani kwamandan 'yan tawaye a yankin da abin ya faru, wanda ya ce an kai harin ne a zaman ramuwar gayyar sata shanun da aka yi masu. Masu sanya idan sun bayyana wannan harin a zaman keta ka'idar yarjejeniyar tsagaita wuta da gwamnatin Sudan ta kudu da kungiyoyin 'yan tawaye suka rattabawa hannu a birnin Addis Ababa a cikin watan da ya shige. ba a ji ni daga bakin kungiyar 'yan tawayen Rick Mashar ba a nan da nan wato kungiyar SPLM-IO. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya soki 'yan majalisa 'yan jam'iyyar Democrat yau Talata, inda ya ce bukatar su na cusa kare yaran da basu da takardun zama a wata doka da za ta hana a rufe ayyukan gwamnati wannan satin zai zamanto kalubale ga sojoji. 'yan jam'iyyar democrat suna son su rufe harkokin gwamnati akan yin afuwa da kariyar kan iyaka wannan lamari zai shafi sojojinmu ne a lokacin da muke bukatar su fiye da kowane lokaci trump ya ambaci hakan ne a shafinsa na twitter inda yake cewa muna bukatar tsarin bakin haure mai ma'ana kuma muna bukatar shi yanzu babu zancen shirin lottery kuma 'yan democrats sun ce watakila ba za su goyi bayan matakin da ba zai baiwa yara kariya ba waɗanda suke ƙarƙashin wani shirin gwamnatin da ake kira dreamers hadda hadda waɗanda suka shigo amurka ƙarƙashin shirin daka shugaba trump ya jaddada a twitter cewa kasafin kuɗin da za a kashe dole ne ya zo daidai da buƙatarsa na sanya takunkumi mai tsauri kan tsaron iyakan A yau Talata shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗawa bakin haure da jami'an tsaro a garin kale mai tashar jiragen ruwa cewa zai yi ƙoƙarin shawo kan takwarar aikinsa ta Birtaniya akan cewa ta taimaka a gina garin domin hana bakin haure kwararawa cikin Birtaniya ba tare da bin ƙa'ida ba. An shirya shugaban na Faransa Macron zai gana da Prime Minister Birtaniya Theresa May ranar Alhamis idan Allah ya kai mu, inda ya ce zai matsawa London lamba ta sanya jari a gina garan don kaucewa irin tasirin da ficewar Ingila daga cikin kungiyar tarayyar Turai zai dora a kan bakin haure. Birnin Kale ya fara yin suna ne a 'yan shekarun da suka gabata a Birtaniya domin shine gurin da mafi yawan bakin haure ke zaman wucin gadi. yawancinsu daga kasashen afghanistan da sudan da eritrea su ne suke isa garin tare da fatan isa birtaniya domin ba nisa idan aka tsallaka teku labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar zaben Najeriya ta ce kimanin mutane 94,000 ne aka yi wa sabon katin kada kura a jihar Neja daga shekarar 2015 zuwa yanzu. Sai dai wasu 'yan jihar sun nuna rashin gamsuwa da adadin da kuma yadda hukumar zaben ke ma ba da katin kada kura'ar. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto daga Mina. Muhammad Madaki Wasi shine kakakin hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger. kawo yanzu mutanen da suka yi rajista a jihar neja mutum dubu casa'in ne da hudu da 'yan ɗaruruwa kaɗan akai To sai dai bisa ga dukkan alamu wannan adadi na yawan waɗanda suka karbi katin zaben bai gamsar da wasu al'ummar jihar Niger ba. a Abdulkadir Shehu na Huntuwa, nan memba 3 Subeb Niger State. Ya adadi na hukumar zaɓe ta baya a jihar Neja ba gamsu da shi ba. wa muna nan kuma muna bincika mu gani da wannan al'umma suka bayar tukunna. menene ba ku gamsu da shi ba yawan kuku dai sanarwa ta gaba ɗaya sanarwa gaba ɗaya ba mu je shi idan muna ganin mutane suka fito ya fi haka amma za mu bincika mu gani kuma za mu faɗa mutane su fito su zai shi rijista insha Allah. sunana abdullahi mamman wanda aka yi sani da abasu eh wato a gaskiya ban gasu ba za mu zauna in dan jawo su da yan da suka aje akwati aka zaɓe su to abin nan akwai rauni dole ne sai mu zo mun haɗa hannu mun haɗa gwiwa mun ga me ya kamata a yi mu jawo hankalin inec mu nuna musu ya kamata abin nan a ƙara cibiyoyin an san abin nan a kowane lakal gamar. Shugaban ƙaramar hukumar Mariga Abdulmalik Sarkin Daji ya ce duk da yake suna ƙoƙarin faɗakar da jama'a akan mahimmancin karɓar katin zaɓen a ɗaya gefen ya ce akwai buƙatar hukumar zaɓen Najeriya ta ƙara yawan cibiyoyin karɓar katin a maimakon wuri guda ɗaya tal a kowace ƙaramar hukuma. Eh, iya kokarin da zamu yi magana da ita hukumar zaɓe da muka samu da aka ƙara mana santa ɗaya a cikin garin Mariga to amma duk da haka bai wadatar ba to kaga duk yanda za a yi kokarin mutane su fito su yi wannan abun dole dole sai an samu haɗa kai daga ita hukumar zaɓe kayan aikin nata yayi karanci to kaga sabanin wasu wuraren To sai dai kakakin hukumar zaben Muhammad Madaki Wasi ya ce a yanzu an ɗan samu ƙarin cibiyoyin. Kowane local government a jihar nan tana da wurin da ake yin wannan rajista guda biyu a nan kuma gaba kaɗan insha Allah ba zai adad yawa ba amma guda biyu ai yayi kaɗan har yanzu wato shi yasa har yanzu din ai muna kai korafi wajen ita hukumar zabe a headquarter to kuma yanzu insha Allah response da muka samu shine insha Allah za mu samu zuwa gundumomi a yi wannan register Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya madalla yanzu kuma bari mu leƙa jihar Borno. Wakiliyar sashen Hausa hussaina Muhammad ta halarci bikin tunawa da 'yan mazan jiya da aka yi jiya Litinin a birnin Maiduguri inda aka miƙa wa gwamnatin jihar wasu tubabbin 'yan Boko Haram su 244 ga Husaina Muhammad da ƙarin bayani. Ranar 15 ga watan Janairun kowace shekara rana ce da ake bikin tunawa da mazan jiya a dukkan faɗin ƙasa najeriya jami'an tsaron ƙasar najeriya daban-daban sun halarci taron tare da gwamnan jihar borno da ma sauran manyan jami'an gwamnati a bikin na wannan shekarar dai an miƙa wa gwamnatin jihar borno waɗansu tubabbu na 'yan ƙungiyar boko haram wanda suka kai 244 kwamandan da ke lura da shiyar arewa maso gabashin najeriya manjo janar rogers nicholas shi ya miƙa su ga gwamnatin jihar a madadin shugaban hafsan sojojin najeriya laftanar janar tukur yusuf buratai da ma sauran manyan hafsoshi bayan da aka gudanar da kwakwaran bincike a kansu a inda gwamnan jihar borno alhaji kashim Shatima ya shawarce su da su kasance mutane na gari gwamna kashim Shatima, ya yaba ma jami'an tsaron kasar najeriya kan kokarin da suke yi na tabbatar da samun zaman lafiya inda ya janyo hankalin jama'ar gari da su dinga ba ma jami'an goyon baya domin kawo ƙarshen 'yan boko haram a najeriya husaina muhammad taskar voa daga maiduguri a najeriya To madalla a gaida hussaina Muhammad, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wani irin taimako ne ya kamata gwamnati ta ba tubabbin 'yan Boko Haram kamar waɗanda aka miƙawa gwamnatin jihar Borno jiya bayan an gama gudanar da sahihin bincike a kansu amma kafin mu buɗe layukan mu kuɗan shakata da wannan waƙar. Eh, rashin kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. ta mun samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum radio Amerika ni na Umma Mala Ali daga dogon ta cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. Bisa ga wannan yan yan yan Boko Haram da an kace sun ba da kanun su. To na san gwamnati zai ce da su yannan. Ka a ce a ba su aikin da za su yi koko a ce a tallafa musu da wani abu. Na gode mu da Amerika ni na Umma Mala daga dogon ta cikin jamhuriyar Nijar. To mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je Adamawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Adamawa. Ina magana da Umar Tela daga jihar Adamawa karamar hukumar Gombe local government. To Umar Tela muna jan Umar Tela dai akalla ya kai shekara kusan goma yana neman ku sai yau Allah ya hada ku dai. Allah sarki yau gashin ka dace mu ma mun dace to menene ra'ayinka? ra'ayina akan wayanda aka sake dinnan hakika wasu za a iya samun su ba su da wannan laifin wasu kuma za su iya saboda sun ga ƙoƙarin da jami'an tsaron mu suke a ciki su iya mika kai da laifi mm. saboda haka shawaran da ni nake bayarwa mm. tunda mutum ya kasance dai shine tuba ne ya mika wuya ya ga an fi karfinsa ina roƙo ga gwamna kashin shekima ya taimaka ya dan ba su ko kure-kure sana'a wanda za su yi To mun gode Malam Umar Tela yanzu kuma bari mu je jigawa. Hello. Hello da wa muke magana daga jigawa. Kuna magana da kuna magana da Yunusa mai washi. To Malam Yunusa muna jin ka Yunusa mai washi muna jin ka. Na'am ni dai abin da nake so a yi musu. Eh. Ya dace a ce an ba su aiki wanda ya dace da su. To, kamar wani irin aiki ne ya dace da su? Eh, aikin da ya dace da su shine kawai a basu aikin da zai kusar da su daga irin wannan aiki da suka fito daga shi. Mm. To mun gode Malam Yunusa daga Jigawa yanzu kuma bari mu sake komawa Adamawa. To. Talaunawa muke magana daga Adamawa. To, kai, to kai zai kuna magana da a bare bundu jabi daga nan karamar hukumar numan a jihar adama to a abare muna jan ka menene ra'ayinka lallai ni ma na yi alfahari da sake da tubabbun yan boko haram bin nan gaskiya abun ya yi kyau mm, to me kake gani ya kamata gwamnati ta yi masu to gwamnati kuma kada ta zungame su ta jawo su kusa da shi Yawa a samu zaman lafiya. To mun gode Malam Abari yanzu kuma bari mu je Nasarawa. To na'am salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nasarawa. To alhamdulillah kuna tare da Garba Sale likitan rediyo na garin abubuwan domin jihar Nasarawa. To Garba Sale muna jin ka. To to a gaskiya wayannan bayan Allah da aka ce sun ba da kansu maza da mata to a gaskiya waɗanda suka ba da kansu nan domin an shaidu mu daman burinmu shine gaba ɗayansu ma 'yan boko haram su tuba su dawo cikin mutane duk harkar rayuwar nan a yi da su abubuwan Malam Garba ban tare fashin ka ba waɗanda suka ba da kansu daban waɗannan su 244 su dama suna a hannu ne ana gudanar da bincike a kansu to yanzu an gama bincike aka kuma miƙa su ga hannun gwamnatin jihar Borno. to me kake gani ya kamata a yi masu yawwa to tunda an gama bincike a kansu mm. duk wanda aka tabbatar da cewa an bincika an samu ya zama mutum nagari to tabbas ne ya kamata a taimaka musu a yi kuma kaffa kaffa su shigo cikin mutane a yi harkokin gina duk wani hidiman rayuwa na najeriya tare da su su kuma za mu roke su mm. don Allah don annabi su yi tuba tuba na zahiri wanda yake tuban nan sun tuba ba za su sake cutar da mutane ba ba mm. za su cutar da al'umma ba su ma sauran domin suna jin mu muna roƙon su don girman Allah su tuba su dawo cikin mutane su ajiye makamin su daina wannan kashe-kashe da suke yi wannan a to malam garba sule likitan rediyo mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je kaduna Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu da wa muke magana daga Kaduna. To, sunana Prince Abubakar daga nan garin kasuwan magani a jihar Kaduna tarayyar. To, Prince Abubakar muna janka. Lafi a wannan babban nasara ne aka yi. kuma ni a guri na waɗannan mutane abin da ya kamata a musu a matakin farko dai mm. ya zama suna ƙarƙashin kulawan hukuma ta kowane ɓangare. ta yadda gudun abin da ka iya zuwa ya dawo mm. sannan kuma in so samu ne waɗannan mutane ya kamata kowannensu a tantance su a san a wani mataki suka tsaya na karatu kafin su kasance a wancan kungiya ta yadda a yanzu sai a mai da su makarantun da ya dace da kowannen su yadda za su gaba da gudanar da karatuttukan su ta yadda rayuwarsu zai sauya tunanin su ya canza daga wancan mummuna idan da suka fito to prince abubakar mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je da maturu Salamu alaikum da wa muke magana daga Damaturu. Malami ko malama daga Damaturu kuna jin mu ko in ce kana jin mu? To ina tunanin layin da ya goce amma har yanzu muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi yau muna son ne mu ji ra'ayoyinku akan wane irin taimako ne kuke gani ya kamata gwamnati ta ba tubabbin 'yan boko haram kamar waɗanda aka miƙawa gwamnatin jihar borno jiya kenan su 244 bayan da aka gama gudanar da sahihin bincike a kansu shin yanzu kuma me ya kamata a yi masu abinda muke son ku kira ku bayyana mana ku kenan mun sami kira daga zamfara eh, salamu alaikum da wa muke magana daga zamfara Suna magana da Muhammad Sani daga Gusau. To, Malam Muhammad Sani daga Gusau muna jin ka. Gaskiya ni ra'ayi na abin da yake shi ne gwamnati ta taimaka bayan ta musu afuwa a samu musu ayyukan yi tsakani da Allah. Ko ba gaskiya ba kuma a yaƙi su da Allah in sun ba gwamnati sha'anin na kashe-kashen mutane ko ba gaskiya ba. Mm. Mun ba masu ba hau da an tadi muna kiraye-kiraye gare su don Allah taimaka su bi halin da al'ummar daji suke ciki ƙauyuka suke ciki don Allah su rawo cikin gari su nemi al'umma nemi al'umma su abin ga musu nemi su nemi afuwa ga al'ummar jama'a da gwamnati su taimaka don Allah su abin nan su aje makamansu. Mm. To mun gode Malam Muhammad Sani daga Gusau da ra'ayinka mun kuma gode ga sauran waɗanda suka kira mu su ma. A nan za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar ku kira domin ku bayyana ra'ayoyinku. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba. wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasan kokowar gargajiya na kasashen da ke kewaye da tafkin Chadi da suka hada da Nijar, Najeriya, kamar da Chadi. Wasan da aka kammala a makon da ya gabata birnin Difa domin tabbatarwa idanun duniya da cewa zaman lafiya ya dawo a wannan yanki. Kasar jamhuriyar Nijar ita ce ta lalabe dukkan tukuce-tukuce walau na 'yan wasa ɗaya-ɗaya ko kuma na ƙasa da ƙasa gaban Najeriya, Kamaru da Chadi. A can yan kasar faransa kuwa yanzu haka ana can ana ci gaba da wasannin rukuni na ɗaya na wasannin kwallon kafa na kasar makonni na 21 ligue 1 bordeaux na buga da kan sai marseille ke buga da strasbourg yayin da monaco ke bugawa da nesa idan muka leƙa a wasannin ƙwallon hannu da ke wakana na ƙasashen turai yanzu haka a ƙasar kuresiya an kara ɗazu-ɗazun nan tsakanin ƙasar faransa da ƙasar belarus amma kusan cewa macedonia ta buga da montenegro da tema 29-28 sai republic czech da ta lalabe ƙasar denmark da ke rike da kamben olympic da ci 28-27 spain ta karkare hungary da ci 27-25 croatia mai masaukin baki ta karkara islanda da ci 29 da 22 sai kuma kasar norvege da ta lalabe piolorisi da ci 33 da 28 daga kasar croatia inda ake ci gaba da wasannin turai na wasannin kwallon hannu sai kasar australia inda ake can ana wasannin open na tennis kuma ana ci gaba da fafatawa yanzu haka roger federer ya kai zagaye na gaba bayan da ya nasara gaban aljaz beden bayan da ci shidda da uku shidda da hudu shidda da uku juan martin del petro wanda ke matsayi na goma sha biyu na jerin 'yan wasannin tenis na duniya ya kai ga wasa na gaba bayan da ya karkare dan kasar amurka france tiafo da ci shidda da uku shidda da hudu shidda da uku shi ma gal dan kasar faransa ya kai labari zuwa zagaye na gaba bayan da ya yi waje da dan kasar spain john munar da ci shidda da uku bakwai da shidda shidda da hudu domin sai dai benuwa dan kasar faransa bai samu damar wucewa ba domin guillermo garcia lopez ya lalabe shi tun zagaye na farko haka zalika rishar gaske dan kasar faransa ya samu zuwa zagaye na gaba yayin da orinka dan kasar switzerland ya lalabe ricardas berankis dan kasar lithuania domin samun shiga wasanni na gaba na open na australia da ci 6 da 3 6 da 4 2 da 6 da da 6 da caroline garcia ita kuma yar kasar faransa bangaren mata duka dai a open na kasar australia ta samu kai ga wasanni na gaba a melbourne a kasar australia bayan da ta hankaɗe yar kasar jamus karina whitfield da ci bakwai da biyar shida da uku haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta dakatar da taimakon tsaro da take baiwa sojojin Pakistan sakamakon gazawar gwamnatin wajen ɗaukar matakin hana 'yan ta'adda samun tudun mun tsira ko kuma tsare duk wani ɗan ta'adda ko tsagerin sa kai da ke barazana ga harkokin Amurka. Za a iya kau da kai kan lamari zuwa lamari. idan aka tantance suna da muhimmanci ga bukatun tsaron ƙasa. Dakatarwar ba ta dindindin ba ce a wannan lokacin, za a jingine ba da taimakon kuɗaɗe da sauran kayayyakin da ake kaiwa, amma ba za a soke baki ɗaya ba. Yayin da muke fatan Pakistan za ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki akan 'yan tsageru da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da muke nema, ba mu kuma da niyyar sake shirye-shiryenmu ko kuma tallafin ba a wannan lokacin. Shugaba Donald Trump ya ba da sanarwa a yayin da yake gabatar da jawabinsa akan manufar Amurka da ya gabatar a kudancin Asiya a watan Agusta cewa babu wani kawance da zai tsira a kasashen da suke baiwa tsageru da 'yan ta'adda da suke kaiwa Amurka da ma'aikatanta hari mafaka. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Ward, ta yi nuni cewa duk da tuntubar da wannan gwamnati take yi da gwamnatin Pakistan, 'yan kungiyar Taliban da haƙani na ci gaba da samun mafaka a cikin Pakistan yayin da suke ƙulla maƙarƙashiyar gurgunta Afghanistan da kuma kai hari akan Amurka da abokanta. Ms. Nuwar ta ce, Pakistan ta ɗanɗana kudarta sosai daga ayyukan ta'addanci, kuma jami'an tsaro suna ta ƙoƙarin yaƙar waɗannan ƙungiyoyi da ke harin ayyukan Pakistan irin su al ISIS da kuma Taliban ta Pakistan. Amurka ta taimaka wa Pakistan wajen yaƙi da waɗannan ƙungiyoyi, amma a cewar Nuwar, lokaci ya yi da ya kamata Pakistan ta hana wa 'yan ta'adda mafaka da tsare waɗannan 'yan ta'adda da tsagerin da ke barazana ga muradin Amurka. Taimakon da Amurka ke baiwa Pakistan na fararen hula baya daga cikin waɗanda aka dakatar har yanzu pakistan ta kasance ƙasa mai muhimmanci a nahiyar da kuma duniya haka kuma tarihinta da amurka mai ƙarfi. amurka za ta ci gaba da jajircewa ta ɓangaren ci gaban pakistan kasancewarta mai ci gaba da bin hanyar dimokuraɗiyya mai ɗorewa da kuma zaman lafiya da makotanta a shirye amurka take ta yi aiki da pakistan wajen yaƙi da dukkanin 'yan ta'adda babu rabe-rabe tare da fatan sabunta alaƙar ƙasa da ƙasa akan harkokin tsaro mai zurfi idan pakistan ta nuna buƙatarta na tunkarar taliban a afghanistan da ƙungiyoyin haƙani gami da sauran 'yan ta'adda da ƙungiyoyin tsageru shekaru da ke ayyukansu a cikin ƙasar. Wannan shi ne sharhin da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa ga editorials VOA Washington DC USA. Za kuma ku iya yin ƙarin bayani ko kuma ganin wannan sharhin a shafinmu na yanar gizo a www.voa.com/editorials. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban hamayya na kasar Kenya Raila Odinga wanda jam'iyyar National Super Alliance nasa ta kalubalanci sakamakon zaben da aka sake gudanarwa ya sha alwashin cewa zai rantsar da kansa a matsayin shugaban kasa na al'umma a ƙarshen watan Janairu idan Allah ya kai mu muddin ba a yi zaman sulhu tsakanin sa da shugaba Uhuru Kenyatta ba. A wata hira na musamman da aka yi da shi a sashen Swahili na muryar Amurka yau Talata odinga ya musanta zargin da ake yi masa na cewa zai rantsar da kansa ranar talatin ga watan janairu a matsayin dabara na neman matsayi daga gwamnatin uhuru kenyatta da na neman matsayi daga uhuru kenyatta hukumar da ke sanya idanu a kan shirin tsagaita wutar da ke girgire a sudan ta kudu ta ɗora ma 'yan tawaye laifin harin da aka yi jajabirin Kirsimeti inda aka kashe mutane sha tare da raunata wasu ashirin da biyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya soke 'yan majalisa 'yan jam'iyyar Democrat yau Talata inda ya ce bukatar su na cusa kare yara da ba su da takardun zama a wata doka da za ta hana a rufe ayyukan gwamnati wannan satin zai zamanto kalubale ga sojoji. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Malam Zubair. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.